Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kurman allo kashi ne 24. Shi ma abin miƙewa yi saboda ta fara kai shi makura. Gaba kiɗi ta fi ta gallaza wa rayuwarsa, haka take kira mai sadari da rana, san ba ruwanta da duba lokaci. Da zarar abin ya motsa mata nan ba su kawai za ta yi dalilin. Wani lokaci yana tsakiyar bacci kiranta ne zai tare shi, wasu lokuta yana aiki. shi bai taɓa ganin mace mara kilas da kamun kai irin sadiya bashir ba har mamaki yake uwa ɗaya uba ɗaya ne ya ba su tarbiyya a wasu lokuta kuma sai ya mata uzuri a dalilin fahimtar da ya tana ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wanda yake ganin har da taimakon ya yayi mata kunya da ta mace. sadiya tashi maza ki fice min daga ofis na fahimci ƙwayoyin da yake sha sun fara taɓa miki ƙwaƙwalwa yes abba ina son ƙwayoyi ka sani san ga da ƙaunarka su ne suka jefa ni a cikin wannan mummunan halin in dai akan kani yayan mu ba na ci ba na gani na shirya tsaf na ƙara jefa kaina a cikin halin da ya fi shan ƙwayoyin da nake yi muni wallahi kwarai zan iya ɗauka a kanka sai abi yayi ina kallon sadiya inda take ta ɗan munanan maganganu bai yi mamaki ba saboda shi ya ɗauke ta ne ya jefa a layin marasa cikakken hankali idan kin fasa ɗaukar rai a kaina sadiya Allah ya tsine miki su ne kike ɗauki rai ɗin sha sha sha banza ma gobe da ƙiƙiya ‘yar ƙwaya kawai wacce bata san inda yake mata ciwo ba. Ni? Ni ya abba, Ni sadiya kake jifa da wannan mugan maganganun? Ke ɗin hauta tsiya ce da ba za a jefe ki dan maganganu ba? Ke bar ki Ki daina gani ina daga miki kafa ina lallaba ki ɗauke ni just for granted. Duk lokacin da kika sha ƙwaya ki ta burgita miki tunani ki zo ki min hauka. To da ba zan sake lamunta da wannan iskancin ba. Wuce ga hanya nan ki fice min daga office. Wani zazzafin numfashi Sadiya ta sauki, hawaye masu zafin gaske suna silalo mata akan kumatanta. Sai da ta kare masa kallo from head to toe, kafin ta wani girgiza kai. Hawaye suna watsewa akan fuskarta. kada tunanin waɗannan maganganun naka za su yi tasiri a kaina na haƙura da kai wallahi ko ɗar ban ji ba asali ma sun sake ƙara min ƙwarin gwiwa sai na sake zama mata ga yayan a karo na biyu ko kana so ko baka so will surely get back together saboda zallake da kake min sai ka dan dukar da zaka daba min ko ka yanka ni a daren farkon kamar yadda ne maka a wancan masarautar kudu abu kamar wasa masu magana suka ce ƙaramin magana ta zama babba domin ko ta tabbata ciro mu shine zababben sabon sarkin kudu lokacin da wannan magana ta kai kunnen kilishi yanke jiki dai ta faɗi ta riga ta kulla faranta akan Ahmad ne zai zama sabon sarki duk wani burinta akan Ahmad yake sai gashi ciwo ya yi mata shigar sauri lokacin da wannan labari ya riski mai babban ɗaki ko kaɗan hakan bai mata daɗi ba domin ita ma burinta a ce Aliyu ne zai hau ƙargan mulkin kudu shi kansa Aliyu ya so a ce Amadu ne ya zama sarki ba mu ba a dalilin mugun halin mu da ya gama sani da wahala ya wa talakawa adalci sai dai bayan da suka iya saboda manyan fada ne suka zaɓe shi Aliyu na uku bai baro masarauta ba har sai da aka saka daɗin naɗin su. A wannan karin bai nuna amincewa amincewarsa ba, fahimtar da ya burin mahaifiyarsa kenan na ganin ya karɓi sarauta. Ko da ya koma Legas sa uku, ya wuce Germany akan wani business trip. Kim's Automobile Industry Lagos. A nan zauna a ofis ɗinta, hannun ta riƙe da wayarta, picture ɗin AB take kallo, bata san yaushe zuciyarta ta kamu da matsananciyar soyayyarsa ba. Tana ji a yanzu ya zama wani ɓangare na jikinta, soyayyarsa ta yi mata wani kalar kamu da ba za ta iya haƙura da shi ba. shine namiji na farko da zuciyarta ta fara so gashi bai ma san tana yi ba sa da ita abin da ya shafi business ɗinsu duk da tana da masaniyar bai dade da yin aure ba sai take ganin shi din mijin mace hudu ne za ta iya samun gurbi a zuciyarsa nan ɗinsa ta yi dalin tana duk da tsinkewa ta yi bikin muryarsa kare da adal ta ji don dodon kunnenta sai da ta saki kafa a jiyar zuciya ta ji wata irin nutsuwa tana saukan mata cikin taushin muryar sai mata sallama sai dai wani irin zulumi na rashin sanin me za ta ce da shi ya lullube ta hello miss anel kina jina kuwa da sauri anan ta katse kiran tana danne sautin da zuciyar ta yake tana saukewa halin numfashi a tunanin ta AB zai kira ta sai ta ga sabanin tunanin nata don ko bai kira ta din ba ga zuciyarta sai azazzala ta da muryar sa take yi ta yi nisa tunanin ta haɓu ta sassan da zai ya turo ofar ofis din nata ya shigo yana ganin da ta kura wayar ta ido cikin san ya ƙara su gab da ita ya fisge wayar hakan ya saka ta zabar ta mike tsaye zairi tun tsire da dariya yana mike hannunsa akan sikirin ɗin ta Picture ɗin wanda ya ga tana kalla ya saka shi ɗagowa da sauri. Ya da ganinsa a kanta, cikin sauri ta kawo da fuska. Sis, kada yake cin yawa in love with this girl. Kasa ba shi amsa anal dai, sai kawai ta nufi ɗaya daga cikin cushion ɗin da ke cikin ofis ɗin nata. Ta zauna tare da tallabe kuma tunda da hannayen ta biyu. Zahiri ta kuwa ya zauna a kusa da ita, sai da ya kare mata kallo kafin ya sake maimaita mata tambayarsa da farko. I don't know, ban gane ba ki sani ba, me hakan yake nufi anal? Zahiri ko da ina son shi, ba wani amfani cikin soyayyar da nake masa gara kawai ne kokarin yake ce shi daga raina hey eh, don't say that idan har da gaske kina san shi you have to fight for his love ba abin da kika rasa na cikakkiyar mace firstly you are educated both boko da ilimin addini Allah ya wadata ki da su also you are very beautiful girl wanda namiji yana da burin mallakar mace irin ki saboda haka da ki tsaya wasa just fight to get his love ba za ka gane ba zahid he is married yana da mata ko ta ɗaya ba ida auren sa ba so what don yana da aure kin manta da addini ya hore masa da ya auri mace guda hudu Mu manta ba zahid sai ban san ne abin da zai taɓa kima da daraja ta ta ƴa mace anal ni kina ba zan soki abin da zai taba mutuncin ki ba amma zan so ki samu namijin da yake so dan kin faɗa masa kina son shi ba zanubi bane dan Allah kada ki cuci kanki okay naji zan yi tunani akai idan na ga dacewar na gaya masa zan faɗa masa din shikenan ki yi tunani mai kyau kada ki bari kanki ki dawo daga baya kina da na sani murmushi kurin anil ta yi tare da amsa wayarta daga hannunsa wata kalar tsawa ya biya sadiya har Allah kurinsa ya fara karewa ta fara kai shi makura cikin kausa murya ya ce da ita sadiya wannan shine kashi shiri na da ke na karshe idan baki fice min daga ofis ba wallahi al'azim zan yi wulakancin da ba a taɓa miki kwatankwacin sa ba zan fita mu ba wai dan ka ce zaka wulakanta ni ba kawai dai zan fita ne a bisa ra'ayin kaina duk masifa da wulakancin da zaka yi ba zai dame ni ba ballantana ya hana min cimma burina a kanka ta karasa magana ta ɗauki handbag ɗinta a fusace ta fice ta buɗe ƙofa tare da rufa ta da ƙarfi Ebi ya ɗauki telefon ya kira security ɗin Skyla ya ba ta umarnin daga yanzu ko Sadiya ta zo kai ta sake barinta da shigo masa office Sadiya tana bar office ɗin Ebi ta yi gidan Sir yasa a cikin compound ɗin gidan ta yi parking motar ta ta kashe motar tare da fitowa ta nufi entrance ɗin gidan kanta tsaye ta tura kofar mini falo mai aikin gidan ta fara cin karo da ita cikin zuciyarta tana bugawa ta kalli mai aikin tare tambayar ta mutanen gidan mi ta fita sai in mai sa za a kira miki. Kikkiawa ce zuciya Sadiya ta yi, ta rafa din a kira mai sa din, dama gunta ta zo. Yar aikin har ta fara hawar mata takalabi ne, Sadiya ta dakatar da ita ta hanyar faɗin. Tun da mata ɗakin nata kawai ta same ta a can. A tunanin mai aikin Sadiya tana ɗaya daga cikin ƙawayen sa ne, saboda kullum sai ƙawayen nata sun zo suna taya ta shirye-shiryen bikinta da ya karatu. Don haka bata kawo komai a ranta ba, ta wuce ga Sadiya ta bi ta a baya. Suna zuwa daidai kofar shiga ɗakin Sadiya ta dakatar da ita. Koma wiki bakin aikin ki zan ƙarasa da kaina. ba tare da mai aikin ta ce komai ba ta juya abinta kai tsaye sadiya ta turo kofar ta shiga ba ku neman izini balle sallama daidai da ta fito daga wanka tana ɗaure da ƙaramin tawul wanda iyakacinsa ta hannun da riƙe da hannun tawul tana goge gefen wuyanta din an turo kofar ɗakin ta ba tare da an yi nokin ba, ya saka ta yada ganin ta akan kofar. Wacce ta gani ta shigo ce ta haifar mata da faɗuwar gaba. Sadiya ta kira sunanta da madaukakin mamaki shimfiɗa akan fuskarta. Cike da izza da zallar izgilanci Sadiya ta tako ta iso gaban Rumaisa ta tsaya ta shiga ƙare mata kallo from head to toe sai kuma ta ja dogon tsaki sariya lafiya zaki faɗo min ɗaki babu neman izini tsaba wulaƙanci da renin wayo ki dube ni sama da ƙasa ki kamun tsaki kanki ɗaya kuwa ko dai kin fara shaye-shaye ne cikin tafarfasar zuciya sadiya ta jefa idanuwan da cikin ƙwayar idan rumaisa ranta yana mata ƙuna wato kowa ma ya gama sanin tana ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato yanzu kowa ya buɗe bakinsa zai mata magana sai ya goranta mata saboda haka ta jiran tana ɓaci zuciya tana harzuka zuwa ne da kashe miki gargaɗi da kausan murya mai sa kada soyayya ya mu tarfe miki ido ki kasa gane irin masifar da kike kokarin jefa kanki domin sa ki sani ba ki rija ba wurin wasan makaho bane mijina ya fi karfin ku kan mace irin ki kada ki sake ki aure mijina idan har kika bari kaddara aure ta shiga tsakaninku na rantse da wanda rayuwa ta take hannunsa sai na gana miki azaba sai na mayar da ki abin kwatance abba na wani ne kadai duk yadda ta kuskura ta rabe shi sai na tatse mata farin cikinta sai na mayar da duniyar ta baka wulin Ramisa ta ɗage gidan ido tare da rungume hannun ta girjinta Tana kallon bakin Sadiya yadda take da irin wannan ƙarfin halin na shigowa cikin gidansu kuma har cikin ta Sannan kuma tana mata gargaɗi ta rabu da Ebi. Wanda duka kwanaki kalilan ya rage musu mallaki juna ta hanyar aure. lalle ko Sadiya ba ta da hankali cikakke. Mahaukaciya ce, amma ban da hauka, ita da Ebi yake auren ƙanwa wata uwa ɗaya uba ɗaya. Me ga da zuwa yi mata kashedi a kansa? sai dai aida ita da take matarsa bari ita da ta gama zama tarihi a cikin rayuwarsa ba sai kawai abin ya bara mai dariya ta saukar da hannayenta daga kirjinta ta filanin da hand towel ɗin da ke riƙe da hannun nata ta yi sadiya kaskantaccen kallo kiwa ma ke da suna oh sadiya ko ki yakin isa ki shigo mana gida ki karanta mana bayan littafi sannan kuma ki tunanin karatun nake sai girgiza ni idan haka yaudarar ya zuciya ki ta gaya miki sadiya ta yi kuskure abu bashir ya yi miki nisan da har ki kwanta dama ba za ki taɓa samun sa ba ai abin da baki sani ba sadiya opportunity come but once ki riga da kin yi wasa da damanki abu bashir ya ce miki inda kika ba nonon uwarki aka zalika kika ba abba wani irin zazzafin numfashi sadiya take saukewa sai tana dasa aya ta yi kukan kura ta cafke wuyanta nan take suka kaure da kazamin dambe dan tawul din jikin sai ya zame ya faɗi kasa hakan ne bawa sadiya damar cifkar boobs na sa ta jasa da bala'in karfi tamkar da yadda ake jan hanjin akuya wani kalan ihu sa ta kwalla ji take tamkar ana zari mata rai sadiya bata saka mata boobs din nata ba sai ƙara murɗe su take yi a haka ta ta zuwa ga dressing mirror ta buga kanta a jikin miro din nan nan ke tarwatse jini jini inda yake so yayin da numfashin mai sai tsaya cak sadiya ta sake ta ta zube kasa haka bai sa sadiya ta kyale ta ba ta yi ruwan cikin ta ta ta dukanta sai ya shi tsirara haihuwar uwarta buri da fatan sadiya ramesa ta mutu cikin sauri ta fito daga dakin, har ta sako dance chest palo ta fice har ta sako dance chest falo ta fice ba ta da mai aiki ba zuciya ta ba kodar balle alamar tsorata ta ja motar ta mai gadi ya bude mata gida ta fice abinta daga gidan sarmaisa ta yi gida kai tsaye ɗakin mami ta wuce ta tare da mami tsaye a jikin wataran ɗinta tana shirya kayanta da aka kawo daga wurin wanki zubewa ta akan gadon mami tana wani sauke numfashi daya-daya, da gaske ba za ta lamunci ta rasa ba domin ko ya zama mata tamkar rayuwarta ne tana son sa kwatankwacin irin so da komai za ta iya aikatawa don kawai ta same shi wannan abin da ta yi wa maisa so mun taɓa ne wanda ta tanda wa aida sai ya fi na maisa ma da wakin muni sai ta bincike su da ƙarfin tsiya daga rayuwar abu Gundar tsaki mami ta ja tare da rufe wardrobe ɗinta. Ta karaso gefen Sadiya ta zauna. Ke, lafiya kika shigo miki na wannan irin sauke numfashi tamkar ta yi tseren gudun gasa Olympic ta zo ta ɗaya. Sadiya ba ta ibar ta uffan ba. Jin maganganun mami take suna amsa kowa a cikin ƙwayar kanta. Ta rinsa idanuwanta da ƙarfi, har mami na iya ganin yadda ƙirjin take bugawa fat fat. Sadiya, ki min magana mana. Ko baki da lafiya ne ne kira dakta ya zo duba ki, ko kuma ki tashi mu tafi asibiti. Still Sadiya bata ce komai ba, hakan ya hasala mami. ta rufe ta da faɗa cikin mugun yanayi sadiya ta buɗe idanunta da suka yi jajir ta kalmami da su kafin cikin rawar murya ta farda mami ina son sa ina zafin son sa idan har zara rasa shi to gobe babu wata mace da za ta same shi na kashe ramai sama da waki saura aida duk su bi ba su da rai ba wallahi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun me yake faɗa ne sadiya ki zafa ne kina faɗa anya ko sadiya biki shawo kwai da tafkar hon oloki ba ai da bakan wanki ce ta jini kike faɗa zaki kashe ta saboda wani ƙato dan shege wanda bai da cikakken asali mami ko daga sama yayin ya faɗo ina son sa ina son sa haka shine duniya ta kisa ita ce hanyar da kaɗai zai gamsar da yayan mu irin matsanancin san da nake masa wawan duka mami ta kai mata a baki ta shiga zuba mata masifa a rikice mami ta fusge hannunta ta miƙa da ita tsaye hijab mami ta ɗauko kasa saka shi ta yi ta ji hannun sadiya suka fice da sauri bakin lot mami ta nufa da ita ta buɗe fronsit ta tura ta kana ta mai da murfi ta rufe ta zagaya ta zauna a mazaunin direba ta ja mota bulmomi gadi ya buɗe musu gate mami na sake kai ne daga sai share gudu kike yi idan ubanki san kai ki sadiya shege yarinya wuce ke shirin dauko min bala'i da masifa da suka fi karfi na ina zaman zama na kin je kin dauko mana masifa kina tsammanin zaki kashe da mai sa a banza ne wawu ya banza mahaukaciya sadiya ta dafe goshinta sai lokacin kwakwalwarta ta fara aiki daidai tabbas idan ramaisa ta mutu kashin ta ya bushe ita ma dole a kashe ta domin ita ma Ramisa tana da gata iyayenta ba za su kasance ta ba a banza ba nan da nan sadiya ta fara nadama abin da ta aikata ta fashe da kuka na shiga uku mami baki shiga ba tukunna dai tunda ke kin zama da kikiya ta ba baki tunani da ki gashi nan akan wani shege zaki jefa mu a musiba ki kuma ki kare rayuwarki a gidan kaso jin abin da mami take faɗa yasa sadiya ta ƙara kukan ta sauti mami tana tafi tana faɗa tare da zakin sadiya unguwar su da safina suka nufa daidai gate din gidan mami ta tsaya ta yi wani mai gadi ya buɗe musu gate sai dabda da entrance din gidan ta yi baki Mami hankali ta shi ta faɗa falon Anta Safina ko sallama ba ta yi ba. Hankalin daga baki ɗaya baya jikinta, tana riƙe da hannun Sadiya. Jamal kaɗai ne zaune a falo da waya a hannunsa yana daddannawa. Daga mami Sadiya bin su yake da kallo. Ina Safina? Mami ta faɗa tana kallon Jamal da shi ma kallon sa yake. Tana sama, me ya faru mami? Ya faɗa yana kallon Sadiya da hawayen idanun da suka kasa tsayawa. Ga jikinta inda yake rawa, ba ta manta irin azabin da farko da ta sha asali ba. Zama mami ta ɗaya daga cikin kujerun da ke zagaye da falon Mami na sauki numfashi, banda bugawa babu abin da zuciyar mami ke yi. Kira min Safina Jamal. Ban iya ƙara sawa saman nan. Mami ta faɗa da wani irin yanayi a muryarta. Majima Jamal ya sauko tare da mahaifiyarsa. Anta Safina ta nufi mami da sauri tana faɗin lafiya yaya Mariya. Anta Safina ta faɗa tana mayar da ta kan Sadiya da ta wani irin zuru-zuru. Ina cikin tashin hankali Safina. Wallahi Sadiya so take ta ja min masifa ina zaman zamana. Gaban Anta Safina na faɗuwa ta kalla Sadiya a ruɗe take faɗin. Me kuma kike yi wannan karan? Shiru Sadiya ta yi babu magana. Na mami ta shiga zayyana wa Anta Safina irin aika-aikar da Sadiya ta yi. Jacob, Anta Safina ta zauna kan kujera tana salati. Ji take kamar ta tashi da rufe Sadiya da shigen duka. A sanye Anta Safina ta kalli mami tana faɗin, ne abin yaya? Na tabbata idan iyayen yarinyar nan suka gano ba za su kyale Sadiya haka ba. Kar ma su kyale ta, a dake ta kuma a hana ta kuka, Jama'a ya faɗa a tsawace. Ya tsani Abu Bashir fiye da ya tsani mutuwarsa. Tun lokacin da ya dawo hutu gida, ya samu ya ta aure sa. yarinyar da ya dade da kwallafa wa zuciyarsa da gangan jikinsa ita yarinyar da yake mafarkin ta zama mallakinsa a lokacin da wannan labarin ya riske shi sai da ya kwanta garin asibiti ba karamin damuwa ya shiga ba duk da haka har yanzu bai fitar zai samu aida ba tunda mutunsa ta yi masa alƙawarin ai abba zai saki aida ba da jimawa ba mami kallon jamal kawai take ba tare da ta ce komai ba dama daga shi har sadiya babu mai cikakken hankali kusan tsarin juna suke da sadiya babu mai shekara talatin a cikinsu yanzu mu jira zuwa anjima sai ki koma gida yaya kar ki taɓa nuna kin inda sadiya take komai haukan da mahaifinki zai yi miki ki bata a nan dama ku wake ke sha ba zai yadda ya zo gidan nan ba Bello ma da waki mansion Radiya ma da wake ce ta fito daga ɗakin mahaifiyarsu kai tsaye tana nufi ɗakin Rumaisa tun kafin ta karasa kofar ɗakin take faɗa tana ita fa haushinta da Rumaisa idan za a fita tare da ita sai an ɓata lokaci sosai idan za a fita sai ta kwashe fiye da awa ɗaya tana tsaye a gaban dare sun biro tana tsara kwalliya wannan kwalliyar ya fi komai ɓata wa Radiya ma da wake rai kai ta turke handal ɗin kofa ta tura kofar ɗakin yanayin da ta sami yar uwar tata a ciki ya saka ta saki ihu mai razanarwa da duka gidan sai da ya amsa sai ga ammi a ruɗe ta ƙara so tana tambayar raliya menene tun kafin idan ta sauka kan yar tata cikin wani yanayi mai wuyar fasarawa a rudi ammi ta nufar mai sa ta wani irin dagowa zuciyar ta banda dokawa babu abin da take a wakacin raliya ta sauka ƙasa tana kwalawa mai aikin su kira ita ma a rikice ta fito kicin waye shiga ɗakin sa Abida. Raliya ta faɗa a rigitse. Gaban Abida na dukawa take faɗin. ɗazun nan wata ƙawata ta zo nan abida ta ba wa raliya labari kin taba ganin ta ne dama kuma tana zuwa wurin ta da sauri abida ta girgiza kai za ta ƙara yin magana ta ji mahaifinsa na kwala mata kira a ruɗe ta koma sama cikin ƙarfin hali an ke faɗin taimaka kira min direba yanzu ya taimaka ya kai ma asibiti da sauri radiya ta koma fiye da yawa da likitan da ta karɓi kes ɗin rumesa tana aikin duba ta sun tsaye da jinin da ke fita ta goshinta da ya tsaga ta hanyar yi mata ɗinki sai allurar da suka yi mata hadi bata farfado ba Alhaji Bello ma da wake ya karaso hospital din ya rufe ammi da fada Ina fada suna ina wani mummunan al'amari ya sami yasa a shigo gidansa a aikata wa yasa addanci babu wanda ya sani haddadi ya ba asibitin bata farfado ba haka yi umarni damin da ta farfado a kira sa. haka ya dauki alwashin kuma wani ne ya aikata wa yarinyar sa wannan ta'addancin sai ya karbi mummunan hukunci sai wuraren karfe biyar na yamma Hamisu ta farfado a firgice da farka tana sakin wani irin ihu mara sauti tana kiran sunan Sadiya da dukkan ƙarfinta. Da sauri Radiya ta so gaban gadon ta riƙe ƙanwarta ta tana tambayar ta wace ce Sadiya. Haka ma Amira ta so gaban gadon da sauri cike da ƙarfin hali mai su ta shiga yi musu bayanin me ya faru. Wani uban ashin Radiya ta saki ta ɗauki kiɗin mota kai tsaye ta fice daga ɗakin ko sauraron kiran da Amira take mata bata yi ba. Ita ma Amira ta shiga mamaki kai tsaye dama Radiya police station ta wuce ta saka ƙarar Sadiya. Haka aka bata mota 'yan sanda ɗaya suka ba bayanta zuwa gidan Alhaji Bashir. Alhaji Bashir Mansion. Dama mami awar ta ɗaya gidan ƙanwata Safina. Ganin babu wanda ya kira ta har lokacin ya saka ta koma gida, ta bar Sadiya a gidan. Haka ta yi mata gargadi da babban murya akan kan karta kuskura ta baro gidan Safina, sai idan ita ta neme ta. Kayanta na sakawa da yamma za ta saka direba ya kawo mata. Sa'annan mami ta bar gida. Duk da hankalin ta a matuƙar tashe yake har lokacin. Tana ta addu'a Allah ya sara mai ta rayu, ko rayuwar yadda ta tsira. Ta dawo gida ba ta cikin nutsuwarta, dama ko da suka bar gidan su ba ta gida, sun shiga hidimar bikin ƙawarta. a wuraren karfe hudu mami ba ta da cikakkiyar nutsuwa duk lokacin da aka kira ta a waya sai zuciyarta ta tsinke har mai da Alhaji Bashir ya dawo daga ofis abinci kawai ta kai masa a bangaren sa ta kuma ɗakin da ta kwanta wani sanyi ta je na dindime ta mai alamar zazzabi ke son kama ta banda bugawa babu abin da zuciyar take yi tana nan kwance sai saki saki take yi duk bai minti goma da kwanciyar ta ba ta ji jiniyar mota yan sanda tare da bugun gate din da ake musu tamkar za a karya kofar da sauri ta tashi tsaye ta saka kofar take da mamaki Alhaji Bashir yana cikin compound ɗinsa yi wa balmo umarnin da ya buɗe gate da tsoraci balmo yake jinjiniyar mota 'yan sanda ya rasa mata hanyar da ake buɗe ƙofar a fusace dadi ya karasa ya buɗe gate ɗin Rali ya ci karo da ita da police guda biyu wata 'yan sanda mace ce ta cewa da Alhaji Bashir wajen yasa Sadiya suka zo wacce ta yi kokarin kisan kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dadi ya rika maimaitawa cikin girgiza kai da cike da tashin hankali yake faɗi bayan Allah ku dai kun yi batan kai ne kuna nufin Sadiya ta dadi ya faɗa cikin wani irin raunin murya Raliya ta ƙara so gabansa tana faɗin, bari dai ne muka gwari-gwari ta yadda za ka gane. Dan take Raliya ta ne musu abin da Sadiya ta yi har cikin gidansu, yanzu aka rame na kwance a garin asibiti. Duk 'yan sanda ba zo nan ba sai da suka samu kokwarar shaida. Dadi ya ɗaga kai yana kallon polis ɗin da ke tsaye har lokacin ya ce su biyo sa. Bin su suka yi tun cikin falon dadi ya riƙa kwallawa mami kira, kamar zai tada gidan daga. Har ya haura sama, 'yan sanda suka tsaya a cikin falo. Mami tana jin dadi yana kwalla mata gida yana dukan ƙofar ta yi shiru. sai da ya daga murya ya rantsu akan idan bata fito ta bude masa kofa ba a bakin aurenta haka mami ta zo ta bude masa kofa kallo ɗaya mata ya ga alamun rashin gaskiya a bayyana akan fuskarta tunda idan yake kula da yanayinta ina sadiya take tana makaranta mami ta faɗa cike da dakiya ki fito da sadiya ko ne musu umarnin ke su tafi da ke dama kuma idan kika sake suka tafi dake, ke da dawowa gidan nan har abada dadi ya karasa magana cikin bacin daga kausar murya a ruɗa mami ke faɗin amma ka san haka kawai sadiya ba za ta farma yarinyar nan ba ko da kuma yafinki dadi ya faɗa mata yana kallon cikin tsakiyar idanta babu abin da take hanga a cikin idanun dadi a wannan lokacin ta san tsafe da tsinka igiya a wurin su babu shiri ta dauke hijab ɗinta da sallah ta bayan sa mami tana fitowa ko kallon polis ɗin da ke tsaye a cikin falon ta fita ba har lokacin suka nufi kofa dadi ya kalle su yana faɗin mu je da mota ta nuna muku inda take da haka suka bayan dadi babu mai magana a cikin sa suka karasa kofar gidan anta safina har suka tsayar da motocin su fuskan mami amurtake take ki shiga ki fito da ita Dadi ya faɗa, sounding so very command. Ficewa mami ta daga motar, a kicin ta samu anta safina suna haɗa abincin dare ita da 'yan aiki. Malika ta zo ta riƙe mami tana mata sanin da zuwa. Je kira Mami ki Malika. Da gudu ta nufi kicin tana Mami in ta kira. Babu jimawa ta fito, ganin mami suka saka zuciya anta safina wani irin dokawa. Kafin ki zauna ki kira min Sadiya, yanzu ta fito mu tafi. Cikin da tsoro anta safina ke faɗin. Ta je ina yaya? Cikin dakewa mami ke faɗin, polis na jiran mu a waje. salati ta safina ta riƙa yi da wani irin yanayi, ta nufi ɗakinta ta samu Sadiya kwance, sai dai ba bacci take ba. Ta mutu umarni ta ɗauko mayafi. Ita ma Sadiya cike da tsoro ta fito falo ganin mami. Kai tsaye mami ta riƙe hannun Sadiya suka nufi ƙofa a haka. An ta safina ta bi bayan tana ƙoƙarin dakatar da mami da bata ma tsaya sauraron ta ba. Sai ta yi cak an ta safina tana kallon dadi da ya nufi Sadiya a hargitse. Mari ya shiga zuba mata hagu da dama, ya sa ƙafa ya yi fal da ita, yana huci. Sai dai 'yan sanda suka cici Sadiya, duk da irin zuciya da yake nuna sadiya yana faɗi a ke babban yar iska ce kika zama ban sani ba yaushe kika zama yar ta'adda tunda na gano har yanzu baki hankali ba ku ci ta nan ko gidan yara za a kai ki ba zan tsorata ba kuma har abada ba zan karɓi belin ki ba idan kin gama zaman gidan so kin dawo ki karɓi hukuncin da zan yi miki Ba cin wani abu sadiya yau da na tsine miki albarka a fasace daɗi ya da su cikin zafin zuciya ya tada motar ya bude su da ƙura ya fi da wani irin gudu da ya sa mami ta motar da kallo hawan idan da suka kasa tsayawa Dokokin da safe suka saka sadiya a cikin motar su suka wuce da ita. Da kiran ta safina ta saka mami a cikin gida da take wani irin kuka mai so sarai. Tun da dadi ya ce ba zai je belin sadiya ba zai je ba. Dama kuma dadi baya magana biyu. Ina cikin tashin hankali safina yanzu menene abin yi? Ga abin su Jamal baya gani. Kin tsiyaya mu san ta inda za mu bullo wannan al'amarin. Har aka yi sallar mami da safina sun kasa samun mafita. Anta safina ta numfasa tana faɗin mafita ɗaya ta rage mana yaya. kawai abu zai kira ki ba su umarni ya je saka baki a saki sadiya na san ai ba zai ibin umarnin ki ba idan kin san da na tsanonin yaron baranta na hanna jimuriyar safina da biki kawo wannan shawarar ba Allah ya tsare ni ma alfarma a wajensa kin fi so ta kwana sar kenan ki bata ta kwana din gowa ba za ta kara ba ya wannan ba shawara ba ce ni bari na kira abba ba tare da wani ni ba an ta safina ta kira ibi ta faɗa musu tana neman sa yanzu idan babu damuwa Ya ce zai zo nan da mintuna talatin da haka ya sauke wayar don a cikin dangin mai babu wanda ya kira AB har lokacin haka madadi bai kira sa ba kamar yadda ya faɗa a cikin minti talatin ya gidan anta safina a bakin get ya ajiye mota da kafa sai taka zuwa cikin kofar gida ya nukin ta karma kofa mai gadi ya leko yana ganin abu ne ya kwashe baki ya buɗe masa gate yana masa sanda zuwa Abu ya amsa yana gishe sa dama sun saba da mai gadin kai tsaye entrance ɗin shiga gidan ya nufa kusan cin karo suka da jamal da ya fito shi kuma zai shiga jarabai suka suka ɗaga kai suna kallon juna tamkar wasu zakaru. Kowanne su fuskarsa tamkar an aiko masa da sakon mutuwa. Haka daga kowanne su da saƙon da yake tattaunawa a zuciyarsa. A bangaren AB yana tuno kalaman Jamal a cikin kunnayensa. Yaron da ya baiwa zarar shekaru goma shi zai kira su a waya yana tsa masa magana. Har yake iya buɗe baki yi masa gargaɗi gami da barazana akan Aida. har yana faɗin Aida ta tashi ce mallakinsa ce shi kaɗai ko yana so ko baya so dole ya sake ta kallon sa ab ya ci gaba da yi yana ganin shekarun da yaron da ya girma akan idanunsa Shi ne ya zara gaya masa magana amma kun fasashe ta malami ta gefen sa ya wuce daukar zai tashi sama murmushin gefen baki ibi ya saki ya karasa cikin falo da sallama a bakinsa an ta sabina ce kawai ta amsa masa mami ta shiga danna waya hannunta fuskar ta ta amurtake tamkar ba a taɓa halittar dariya a cikin fuskar ta ba ibi ne muguri ya zauna ya gaishe da mami da an ta sabina lokaci daya wannan karama ma an ta sabina ce ta amsa masa shiru ya ratsa tsakaninsu na kusan sakan goma ganin da gaske mami ba za ta yi magana ba ya sa anta safina ta soke numfashi ta gyara murya tana soke idan ta akan yebi ta kira sunansa dago kansa ya mayar da hankalin sauran anta safina ka san me ke faruwa ku da yar uwarka abba a ga ebi ya ce wace yar uwarta wa anti anta safina bata boye masa komai ba ta yi masa bayani mun san sadiya ta yi kuskure ka dubi girman Allah abba ka rufa wa ka asiri kar ta kwana asal yau duk da girman kuskuren da ta yi abba bai kamata 'yan uwan mu ta kasance irin wannan tsoron hukuncin ba haka an kusa ɗora muku aure ba ku gudun bakin mutane da kuma 'yan jarida da kidan suke jira su dinga yaɗa labaran ƙarya da na gaskiya Cikin da jimami abi ke faɗin ku wanda ya kira na anti bara na ji yanzu insha Allah zan dawo tare da Sadiya ba zan bari wani abu ya same ta ba ya karasa magana tare da wa tsaye an ta masa fatan sauka lafiya a ɓoye mami ta rika sauke wata irin ajiyar zuciya har abi ya fice daga falon da sassarfa mami ta rika binsa da wani ɗan iskan kallo ta kalla an ta sabi rai a ɓace kekin yadda da wannan ƙaryar da ya zo ya gilla miki yaron nan munafiki ne na karshen lissafi wai sani ko da bakin sa aka kai sadiya din sa ni wallahi ina mamakin irin wannan tsanar da yake nuna wa abba yaya mariya wanda ko a mafarki ba zan yadda zaki masa irin wannan kallon tsanar ba Jiki na wallahi har yayi sanyi sa ya karya min da zuciya da ma za mu haƙura mu zubar da makamin yakin mu akan auren abba da aida haka Allah ya tsara musu bisa da addu'a kawai saboda ci mami ko kallon anta safina bata sake yi ba mu kasance da ku abu bane da Allah inda zan kamun kashi na 25 ku wani kasancewa ta tsakar gida ku ci like kuma na ra'ayin ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa haka zalika ku ta time sharing a gurgurun group ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida